وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون ya kai wannan manzo za ka ga da yawa daga cikin yahudawa da munafukai suna gaugawar aikata zunubai kamar karya da ta'addanci ga wasu saboda zaluncinsu da cin dukiyar mutane ta hanyar haram abinda suke aikatawa ya yi muni